um, assure Nigerians who reside there that there's no need for panic. We're taking every step to make sure that those challenges are things that we must have to resolve. ministan babban birnin tarayyar najeriya kenan barisa nisan wike ke kara kwantar da hankali mazauna birnin biyo bayan masifar rashin tsaro na satar mutane don neman kudin fansa da yanzu haka ke ci gaba da ta da hankali mazauna birnin ministan abujan da ya jagoranci wani taron gaggawa na tsaro da ya tsada manyan kusoshin tsaron birnin baki daya ya yi ta da hankalin mutanen birnin tare da tabbatar musu cewar za su yi duk wani abu mai yiwuwa domin sassaita al'amura a halin yanzu dai gwamman mutane ne ke ci gaba da zama a hannun 'yan bindiga a cikin daji da aka sassace su daga sassa daban-daban na birnin wanda kuma ya fi hankalin jama'a ba bayan nan shine gwamman mutanen da aka ɗebe daga yankin karamar hukumar buhari da tun da farko bayan kashe wata budurwa daga cikin waɗanda aka kama ɗin sakamakon gaza kai kuɗin fasa kan lokaci 'yan bindigar kazalika sun kuma ƙara bindige ƙarin wasu mutane guda biyu sannan sun ƙara yawan kuɗin fasan da suke nema zuwa naira miliyan ɗari bakwai. abun kuma da ya karata da hankalin hatta manyan jami'an gwamnati irin su honorable dalhatu ezekiel musa da ke zama kwamishinan hukumar sauraron kayayyakin jama'a na yankin babban birnin tarayyar kan maganan tsaro a abuja ya zama wani abu kamar ruwa dare wanda yanzu musamman a kauyukanmu na abuja a wannan six different area councils to akwai matsala sosai ga maganan tsaro wayannan masu dauke mutane don neman kuɗin fansa a wani lokaci a yi kisan gilla ko akan kan gonakinsu ko a gidajensu to ya zama wani abin da ya tada hankalin mutane To kuma ba za mu ci gaba da shiru ba sai dai mu kirawo wato relevant authority ministan abuja a jami'an tsaro da sauran mutane a ga inda za a shawo kan wannan abin don muka yi hankali muka yi shiru to ya fara a kauyuka ba allah kaɗai sai da zai tsaya sannan kuma na yi magana ne ce shi ministan abuja ya mayo da hankalin shi ganin inda za a yi a ceci rayukan mutane da ko kuma kowa ya kwanta idanunsa biyu a rufe yana bacci yanzu kagan gonaki dai a kauyukan mutane na abuja sis area kansu akwai wuraren da ba sa iya zuwa gonaki saboda ko a kan gona a zo a doke mutane ko suna dawowa to kaga yanzu ba a noma ta ina za a samu abinci to kaga duk wani crisis na abinci to shi ma security threat ne ma kowane kasa to shin yanzu ina mafita tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win commander musa isa salman dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan na farko the most important shine ciwon eye preventing a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin a tsaida su saboda kar su kai harin idan kuma aka samu ciwon an samu sakaci ko kuma an samu gulbi haka na har aka kai ga wannan harin ya zama ciwon respond time din between sanda aka kai wannan harin da kuma sanda za a mai da martani a bai da yawa domin wannan rashin mai da martani da wuri wuri shi ke sa har ya zama for example idan aka yi kidnapping ɗin mutane har a kai su inda ba za a iya kwato su ba. Win Commander Musa Isa Salman babban dai abin da ke tada hankalin jama'ar Abuja a irin wannan lokaci shine yadda 'yan bindiga daɗin ke ci gaba da karkashe mutane da suka kama matukar ba a kai musu kuɗin fansa akan lokaci ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.